ki ji nana Aisha ba nana Aisha ta ce manzon Allah yana raha a cikin gidan shi kar ki zauna ki cow face ba yin haka ki zauna ki ki haka <laughs> Bawan amiki sallama assalamu alaikum wata ta shigo sai ta ce kwadayi <laughs> sai ga ta yaga wa alaikum ko kuma me kika zo nema ba haka ba ma musulmi haka in kana yi ma musulmi haka wata rana sai ka faɗi kun gane ko ana girmama kowane dan adam da ka ganshi a duniya Allah ya ce mun halicci dan adam kyawun mafi halitta ka girmama shi ka girmama ta ka girmama kawaki ko ta saka Holland ko ta saka Super Holland ko Hollandis ko Swissless ko ta saka ainihin Super Java ko Litris dai ko kuma ta saka roba yar zani yar roba roba yar 15 ta saka karki wallakanta ta ko ta saka hijabi ba toyobo ba ko ta saka hijabi wato lilon. ko ta saka hijabi material alawayo ki ganta ki walakanta ta Allah baya son wannan duk wanda yake walakanta mutane yana mummunan makoma Allah ka sauka ba ma daga ciki duk abin da Allah zai baka Allah in ya baka karka yadda ka walakanta mutum in ya baka ilimi karka walakanta mutane ka ce jahilai in ka ce jahilai mutane to ka zage ka zage kakanninka domin a cikin yan uwan zuri'anka sai an samu wanda ba su da ilimi in malami ya ce mu mutane jahilai bai sani ba kan shi ya zaga zuriyarsa duka masu ilimi ne idan mai kuɗi ya tara mutane ya ce talakawan banza matsiyata masu kwaɗayi in ya zaga ya zagi zuriyarsa a cikin zuriyarsa akwai talakawa da yawa kansa ya zaga kun gane ko idan mai sarauta ya zagi mutane ya ce ba su da sarauta ya zage su to ya zage ai duka zuri'insa ba duka sarakuna ba ne kun gane idan mutum ya gane wannan ba zai yi zagi ba manzon Allah ya ce inna min akaba'iril kaba'ir yana daga cikin manyan manyan kaba'irai yusabbu rajulun aba rajulun wannan ya zagi baban wannan ko ta zagi wannan akwai kishiyar da in ta fito tana abun nan ni wallahi tallahi ba wani abu bane ni sai in dasha mara sai mu daku in tsitsi in kaza ba wani abu bane eh, wallahi tallahi duk abin da za a yi a yi ni lili ni a liƙe ni a maida ni ta bakin allura a maida ni cikin uwata ba cikin wanki da za a mayar kina nan kina nan a duniya ta ina zaki koma kina nan <laughs> Allah ya muku albarka <laughs> bari mu canja salo <laughs> kar mu je da yawa अल्लाह मुको अलबरका